Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa a yau za a fafata a gasar cin kofin ƙwallon kafa da mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan ɗan ƙwanmu Kalgon Gombe a kan cikin garin Bauchi. Wanda ƙungiyoyi masu fafatawa a ƙwallon kafa na Lille na ƙasar da jihar Gombe suka shirya ta don nuna goyon bayan da jin daɗi da irin taimakawa da kalban yake yi ta ɓangaren wasanni da ma wasu ayyuka na ci gaba a jihar ana sa ran kungiyoyi saboda dari uku daga kananan hukumomi goma sha ɗaya na fadin jihar gombe za su kara a tsakanin a yau din za a buɗe wasan ne tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta doma united da ke cikin garin gombe da kuma bara united cikin karamar hukumar Spille a filin wasa na Fantami da misalin karfe hudu na yamma. Babban bako a wajen shine Alhaji Ibrahim Hassan Dan Gombo gwamnan jihar Gombe. Wasan da zai kasance a shiya shiya ne inda daga bisani za a kare a waje guda lokacin za a buga wasan karfe wasan zai kasance kihuwa ɗaya ne wato out wanda duk aka samu nasara a kan an cire ta akwai kyauta na musamman da duk ƙungiyar ta samu nasarar lashe gasar tuta lafiya.